واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka majalisi na darul hadis unguwar gandimare babban layi garin biyu jihar borno inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan muna daren asabar bayan mun bar yinin juma'a mun yi azumi bakwai mun shiga daren takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'iniya da arba'in da uku ta zo daidai da daren tara ga watan hudu watan april ko abril miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna na cikin suratul yusuf alaihi salam kafin nan mun gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ruwan farko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da arba'in da uku wacce ta dace dubu biyu da ashirin da biyu miladiya da Allah ya buɗe mana wannan damuna da yi ne mai albarka shi da yini juma'a yinin da Allah ya kammala halittar duniya yadda muka faɗa hudu ba ɗazu yinin da Allah ya halicci annabi Adam yinin da Allah ya sa annabi Adam aljanna ciki yinin da Allah ya saukar da annabi Adam zuwa duniya a ciki yinin da a cikin da za a busa kaho na ranar alkiyama to muna roƙon Allah yadda wannan damuna ta kama mana da ranar juma'a Allah ya sanya mana albarka a farkon da da tsakiyar da har ƙarshen da mun gode wa Allah da kyautar da ya mana wa in kunna min qablihi la mublisina kafin yau in muka yi dan zafi da gumi da zufa iska ba ta kada amma a yau sun safe kafin ya kawo sai kada ya yi mai kanshi kuma daga baya ya bi bayan ka da ruwa a babi na biyu ba wai cin gyaran Allah bane A muna miƙa jaje da duk waɗanda iska ya zama sallar da suka samu ibtila'i suka samu jarabawa da ta'ala tabbas yau an kada iska mai ƙarfi kamar zai tafi da mutum Wani yana nuna ƙarfi na ikon Allah Allah abin tsoro ne yanzu iska ba ta ganin guguwar amma dubi yadda take kaɗawa dubi ɗakuna nawa ta fashe? gidaje nawa katanga nawa ta kwanta kaga wannan Allah ya nuna mana illar sa muna roƙon Allah duk wayanda suka samu ibtila'i ya Allah ka sa musu hannu su samu dama su gyara abin da ya lalace musu ya Allah mun gode maka ko muna neman sauki a wajen ka wannan kenan insha Allah ta'ala ba matsayin muqaddima kuma wannan majalisi mai albarka tana jajantawa duk wayanda suka samu ibtila'i ta dalilin wannan iska a gidaje ko wajen kasuwanci ko wani abu makamancin haka Allah ya dawo da abin da ya asali muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam suratu yusuf alaihi salam a jiya in ba mu manta ba muna cikin fassara aya ta 67 ma'ana mun fassara na 66 muna cikin na 67 saboda haka a rafa ka ja mana daga ƙalalan ursula goma a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا فلما تهدهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسالكون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين جزاك الله خيرا وما كانوا سارقين وصوبا قرائل بصيرا aran ya jawo mana ayoyi cikin ayoyin da aran mai jawo mana ajiya mun yi bayani a kan aya ta shida. annabi yaqub alaihi salam ya ce ba zan taba tura yusuf tare da yanin tare da ku sai kun zo min da alkawari daga allah cewa wallahi tallahi za ku zo da binyamin lafiya lau yadda kun fita da shi illa an yi haɗa bikin sai da in matsalar da za ku ce ta same shi sai in za ta rinsa sai suka irin wannan alkawari da irin wannan rantsuwa ya rufe da Allah wakili ne akan abin da muka faɗa a nan muka yi bayani abin da suna ya karanta duk yarjejeniyar da za a rubuta وأقال صادى أن شاء الله على ما نقول وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد jiya na gaya muku muhimmancin cewa ɗanka ya ɗana yadda za mu ga hadisi da yawa annabi yana cewa fatima ya bulaci ya ya ɗata yadda za mu ga annabin Allah Yaqub ya gaya wa Yusuf a baya ya bunai ya latar su ya nan kuma ya bani ya latar kurumin babin wahid can gaba ya bani ya iz abu fa tahassasu min Yusuf wa wala tai asumin rauhillah kuma za mu ga annabawa da suka tsinci kansu kuma ɗaya suna kiran babansu da baba baba baba yusuf ya samu babansa musulmi ne kuma annabin allah ne yana ce masa baba in kada yusuf li abihi ya abaci inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wal shamsa wal qamara ra'aytu min haka aka samu annabin Allah guda khalilin Allah babansa kafiri ne mai bautan gunki amma bai ba yana cewa baban ya ba wakil mulki ta bi ibrahim innahu kana shiddiqan nabiyya in qala li abiki ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'ti da fattabi ne a hadika siratan sawiya ya abati la ta'bud shaytan inna shaytana kana lirrahman asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azab min arrahman fa takuna min shaytan waliya kaga ya gutsu tsara da siya ya babana ya babana ya babana ashe ko waye ki? ko menene addinin sa to dole ka jingina kanka gare shi ka rusuna kana ce masa ya ba ya ba wani da zara ko a ce shi annabin Allah Yaqub ya gawa ya wa ba ya bani ya ya ku ƴaƴana la tadkhulu min babin wahid shaykhun bi nafsi eh shigo da ta kana shigo da shi a ah, yace ya baniya ya ku ƴaƴana la tadkhulu min babin wahid ko kada ku shiga misra min babin wahidin ko ka ce ta kofa ɗaya ko kuma na can gume min ɗariƙin wahidin ta hanya guda kar ku shiga garin ta hanya ɗaya ko ta kofa ɗaya ma uku ne an kun min Allah duk da dabara ke yi amma na sani bai sai wada wa ma ne an ku min Allah ya shay bai sai wada ta muku wani abu daga Allah ma'ana in Allah ya so ko da kun shiga yadda na gaya mu da kofofi daban-daban in Allah ya kaddara matsala ya same ku to kaddara ta riga fata zai faru amma duk da haka lalle lalle da in yi riko da sabari ina fata an gane wa ma ne an ku min Allah ya shay babu abin da zan wadatar muku daga wajen Allah ba sai tun kuɗe muku ba yadda in kun fito group bala'i in Allah ya kaddara zai same ku ba sai in tun kuɗe ba haka ma in kun shiga a rarraben in bala'i ya tunkare ku ban isa in rarrabe ba an gane ko wa ma ne an kun min Allah min shay in al hukm illa lillah hukunci baya hannun kowa sai ga Allah hukunci a nan, anan ya'ani inil qadar qaddara baya hannun kowa sai ga Allah idan Allah ya kaddara to babu wanda zai hana faruwar shi wa uh, ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kaza haka nan uh, Allah ya inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa annabi eh, sai na Usman albishir da aljanna sai ce ba a balwan yusibu tare da bala'in da zai same shi don za a yi masa yankan rayuwa to duk da haka da kwanan sai na Usman ya kare duk yadda musulmai masoyan sa lokacin suka yi kokarin kar hawarijai su yanka shi sai da suka samu damar suka kwantar da shi suka yi masa yankan rago da azumi a bakinsa matarsa na'ila bintul farafisa alkalbi tana kokarin kwatan shi ka san mace yar kundin bala ne wajen kwatan mijinta aka hada da yatsunta jininsa sirrin daga dama qur'ani a gaban sa yake karantawa suratul baqara sai jin ya daga akan fa ta fa Allah ya isar maka kenan an ja musu Allah ya isa sai da jama'a hukunci baya hannun kowa kaddara baya hannun kowa sai ga Allah saboda haka dan uwa ba mace mai farar kafa da fari da baki duka cikin lauhin mafu ne in Allah ya rubuta farin kafa ba farin kafa farin rubutu aka yi rubuta in al-hukm illa lillah kaga wannan yana tabbatar maka da tauhidin ka hukunci baya hannun kowa sai ga Allah alaihi tawakkal annabi akwai sai ga Allah na dogara wa alaihi fal yatawakkal mutawakkilu ga Allah masu dogoro suke dogoro jama'a mu koma baya mu yi sharh mu yi sharhar wannan aya wa qala ya baniya annabi akwai sai ya ku ya'yana la tadkhulu min babin wahid babun kofa jami'insa abuwabul kaga a nan ya ka maka mufradi da Jami ya koya maka larabci haka ala ce fa fata'na abwaba samai ka kofofin sama bima'in munhamir to shi da kenan ya ce ya ku na, la da kulomin babin wajen kar ku shiga ta kofa kulomin wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga misra ta kofofi daban-daban an gane shi yasa a nan malamai suka ce me yasa ya rarrabar musu ya ce kar su shiga gare ta kofa ya ce su shiga ta kofa daban-daban to akwai dalilai da yawa da malamai suka kawo na daga ciki wasu na ganin annahu habba an yalqaw yusuf fi khalwa haka ibrahim na Ya ce su shiga ta kofa daban-daban don yana son ko wasu za su yi karo da su a ga yusuf don shi har yanzu ya san yusuf yana rayu to a shiga ta kofa daban-daban ai dama in za ku nemi wanda ya ɓata ko ba ta ba ai ba za ku tafi a wuri ɗaya ba za ku rarrabu sai ku ce ƙarshen buga inda za mu rarrabu kenan zuwan su au jama'a duk lokacin da suka fita bulaguro suna fita da biyu ne. suna jifan tsuntsu biyu da tsakuwa ɗaya sun fita neman abinci kuma sun fita neman yusuf shi ne ku ta kofa daban-daban mai yiwa wanda ya shigo ta kudu ya ga yusuf ko wanda ya shigo ta arewa ko ta gabas ko ta yamma a rarrabu haka ibrahim ne. an gane ko sai kuma eh, don za mu yarda tabbas mutumin da yana neman yusuf don can gaba ma zai zai kama dokar ta a kan neman yusuf ya ce musu wannan fitan in kun fita a zo mun da yusuf ko da labarin sa inda ce ya bani ya izhabu izhabu izhabu fa tahassasu min yusuf wa akhihi wala tayasu min rawillah innahu la yayasu min rawillah illa al-qawm al-kafirun kai kenan bai zartaka ba kenan duk abin da nake nema kar ka ce ka je ne kana nema ci gaba da nema in dai baka mutu ba kar ka yake zama kun fahimci wannan magana ta biyu aka ce sun bi ya ce su rarrabu hanyoyi daban-daban don kar a yi musu kallon ba a yarda da su ba da lokacin misra tana fuskantar matsalar tsaro haka wa ibn munafi karshen da a gansu a musu kisan kuf daya kisan kuf daya shi yasa baya cikin dabara da sojoji don kun je jinji kun kai ashirin talatin arba'in ku taru a wuri daya ba a yin haka ya je ma bom ɗaya ba duk ya tashi ba ana rarrabuwa shi yasa wasu malamai suke ganin rashin dacewar ku taru familin ku gaba daya gaba ɗayan familin ku da babanku da mamarku da yayyu da kanne da yara da jikoki kawai ku ɗauki wani ƙaton bus shaka duk familin kuna ciki za ku je aure wasu malamai ba sa son haka dan idan wata hatsari ya faru gidan ya kare jama'a duk da dai wa ma uku ne an ku min Allah yin shi ana ka a rarraba ya kawai duk za ku da ina fata an gane wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama a cikin ce dutsen furat kogin furat za ka canje ce ka fitar da manya-manyan tsaunukan gwalagwalai a nan ce mutum dubu za su je neman gwalin a dubu duk ɗaya ne zai dawo sauran da su. mutu a nan ce lokacin ma ba za a yi farin ciki da rabon gado ba to idan bala'i ya tashi faruwa shi ya kama gida kowa zai mutu mutum ɗaya ne zai rage da rage ta da nake za a daina raba gado ba don zalunci ba da wa zai raba kowa ya mutu a familin shi ma ya rike ba na murna ba to kun ga a nan abin da shi ya sa wasu malamai suke ganin bai dace kawai a famili ya a taru kawai bai ɗaya a hau mota ne ba ina jin da kamar shekara biyu uku akwai wata hatsari da aka yi a wani gada ne a nan arewacin najeriya wanda za su yi aure ina jin irin motar abin haiti na eh, biyu ban bayan da haka motar ta kama wuta mutum wajen ashirin da ɗaya ko da nawa duk famili ya haka ba ku shafa ya ce su rarrabu don tun kuɗe masifa ko da za ta zo ta zo da sauri akwai kuma magana ta uku kuma shi ya dace in ka na farko don shi ya fi karfi a duniya ya hana su shiga ta kofa ɗaya jama'a su shiga ta kofa daban-daban yana je musu tsoron kambun baka da hausa da larabci al'ainu da baburanci muta sannan kuma mana da ka sani da yaren da barbarci karama da yaren ku eh? karama ji <laughs> to a sai muhammad sani ya tantar ma ka tantar da wannan kalma ibil <laughs> me e-v-i-l to shi kana to wanda ya tantar da yadda na jarida to Allah a albarka ya zai musu tsoron kambun baka kaga wani abu ta ce muta a ce kaza asalin abun akwai su sai wani ba su shi sai aka ba sharri sannan kuma mutane ba su gane kuma fassara asalin ya yake ba sai al'adu da menene suka shiga to cewa yana je musu tsoron kambun baka an gane ko ma'ana wani ya musu baki wani ya musu ido an gane ko wannan shine fassarar da yafi karfi don suna da kyau kwarai da gaske kuma majiya karfi da kosassu wannan shine maganar abdullahi ibn abbas da maganar mujahid da maganar Imam katada shaykhul mufassirina shine ibn jarir al-qabri cikin tafsirin sa jami'ul bayan fi ta'wil al-qur'an Abu mujalladi na takwas da ya zo kan wannan ayar ya kawo asarori ruwayoyi waɗanda suke nuna ya je musu tsoron kambun baka har ruwayoyi guda takwas tun daga na dubu sha tara da ɗari hudu da uku har zuwa dubu sha tara da ɗari hudu da goma kaga kenan su takwas ruwaya na dubu sha tara da ɗari hudu da uku daga juwaifir daga Bahak, ya ce la ta da min babin wahidin khafa alaihim al'aid yana je musu tsoron kamfin masa ido mutan. ruwayarsa na dubu sha tara da ɗari hudu da hudu daga sa'id daga katada khashiya nabiyullahi al'aina ala banihi annabin Allah Yaqub ya ji wa ƴaƴansa tsoron ido ko kambun baka don me kano zo suratin wa jama'a yaran suna da siffa kuma suna da kyau jama'a shi fa za galibin kyawawa mata suna fama da annabi jama'a asali na dubu sha tara da ɗari hudu da biyar ibn jarir ya samu daga ma'amar daga katada cewa kanu karkutu suratan wa jamalan fa khashiya alaihim anfusan suna da kyau suna da sura sai jiya musu tsoron kamfin baka da mutane afari na dubu sha tara da ɗari hudu da shida daga ibn abbas khafa yaqub alaihi salam alaihi mul'ayn annabi yaqub ya ce wa yaran su tsoron kambun baka na dubu sha tara da ɗari hudu da bakwai daga ubaidi ibn sulaiman yake cewa na ji zahak yana cewa kashe yaqub ala waladihi al'ain yaqub ya ji wa yaransa tsoron kambun baka haka na dubu sha da hudu da takwas daga abi ma'ashar daga muhammad ibn kulayb cewa kashe alaihim al'ain ya ji wa tsoron ido da sauran asarori guda biyu domin jami'in bayan fita a wajen qur'an da ibn jarir qabri karkashin mujallabi na takwas shi ibnu jarir al-qabri ma babu abin da ya kawo akan dalili sai wannan kawai ya je musu tsoron kabun bakar haka nan wani ahkamul qur'an ne na abubakar muhammad ibn abdullah wanda aka fi sani da ibn al-arabi ya rasu jira na da shekara 543 shi ma da ya zo akan wannan ayar a mujalladin sa na uku la tadkhulu min babin wahid shafi na hamsin 56 san yace akwai mas'aloli biyu da zan kawo a ƙarƙashin wannan ayar in ji shi sai yace malamai su yi maganganu me yasa yaqub ya so 'ya'yansa su shiga ta kofa daban-daban sai ta azharuha annahu tuqatul ayyub abin da ya fitowa fili yana jiya mutu tsoron kambun maka an gane ko sai ta wala khilafa bainal muwahhidina an al ayna haqqun babu sabani tsakanin masu tauhidi musulmai masu kadaita Allah gaba ɗaya sun ittifaqi akwai kambun maka akwai muta akwai na gaskiya akwai na sharri ka san na sharri shi ya bi tafiya Dan wani ya lalima ta an kwashe masa marainansa sai ga an fara kai wani bugu a daina saurin hannu akwai sharri da ba yace ya je mu tsoron kambun baka yace malamai ba wanda ya sabani cewa akwai kambun baka in dai masu kallon gabas su yi sallu duk da akwai wanda suke cewa babu kambun baka wanda shi ibn arabi ya musu raddi a littafin sa nan wasu likitoci suna kore haka haka kurdubi ya musu raddi a tafsirin sa shine sai yake cewa shi ido kambun baka gaskiya da akwai wanda in ya kalli abu to yana da kambun baka ya kalli abu ya kwamento ana samun matsala ya sa sai ga wata mace in ta haihu yaron ba zai zauna ba kafin suna ya mutu kafin suna mutu karshe da cikin masu zuwa barkatu a sanya kambun baka jama'a shi ya sa in lokaci ya ba mu dama za mu ba ka riga kafi na kambun baka da maganin ta insha Allah ta'ala sannan kuma ibn al-arabi yake cewa kambun baka yana daga cikin ayyukan da Allah ya kaddara yana faruwa Allah ne ya halitta kuma da gaske yana faruwa amma yana faruwa ne da izinin Allah wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah yanda mafi suna iya cutar da mutum amma da izinin Allah don haka akwai kambun baka a malam ya yi bayanin sirrin da yake kawo kambun baka wani halitta da allah ya sa a jikin mutum kaza kaza ya yi magana biological ya yi magana da kimiyya har ya zo ya kawo yadda abu yake faruwa sai ya rufe da fadin allah wa fi an fusikum afala ka kalli kanka kai kadai gayya ne kai kadai makaranta ne yanzu kai ina ka ishi mutum ya yi karatu tun daga naziri yana karatu akan yadda Allah ya halice sa wallahi har yanzu profesor da za a ba da shekara dubu yana karatu a kan da samu wanda fatin a kwakwalwa shekara dubu yana karatu a ka wallahi bai yi kore ilimin yadda Allah ya yi kama wa fi anfusikum afala tubsirun nau kuke ganin likita za a je gwada ce bai ga wani matsala ba alhali ko kana fama da rashin lafiya nawa ne likita zai ce ku yi hakuri mutuwa zai kawo ku tafi gida ko zai warke garam jama'a wa fi anfusikum afala tusu to haka Allah ya zuba sirri ne wa a cikin dan adam yanzu kanka na gagashi da za a tsaye fatar kan ba za a gashi ka ciki ba tsara ce yaya gashi nan kuma bola ne a jikinka ina za ka zubar da shara sai rika fitowa ta kanka sai zama kuma ado ba ta kaje ta yi wibin ta yi kaza ta yi kaza yana burge ta shi Allah kenan yana mayar da yana ɗauka abu ya mayar da shi abubuwa daban-daban abu ne sai ya zanto na burgewa kuma na kashe yunwa ko filiboti ne kuma abu wasan gari sai Allah yana tayar sa wannan magidanta su suka gane karatun Allah ya kara sirri da yawa a jikin ɗan adam malam yake cewa shi yasa Allah ya wa ɗan adam idan mutum yana da kambun baka ya kalli wani abu ya burge shi in ya burge shi to shi ke nan sai ka kambun baka ya samu da mota ce ta wuce a ɗari ya ta burge shi ka ga muguwa sai an je gaban can mota za ka dungura ke haka kambun maka ya yi haka Allah ya yi wani mai shi ya na ƙasa wani mai shi ya mutu shi ya sa aka ce duk wanda ya sai yana da sabbin baka in ya kalli abu ya sa albarka ya ma sha Allah raka na shi da ba abu da zai faru shi ya sa sai ka yi asusu ran da ka fasa ga kanan ga dubu ɗari la mini kwabana? na wai wai wai wannan dinnawa nawa sai kana da kambun baka sai kudi ne ya lalace ba su san eh. Eh. Eh. mai baka sai ta buga ji ta buga amma yanzu yana nan to shi <laughs> wanda ke to haka malam ibn arabi yake cewa likitoci su yi kokarin tunkuɗe kambun baka har suna jingina shi da babu cutar kambun baka ƙarya ne yake domin a wajen likitoci a rubuce-rubucensu duk matsaloli na cututtuka da mai ana samun su ne ƙarƙashin ɗabi'u hudu in ya wuce ɗabi'u hudun nan suna ƙare shi to shi ko kambun maka bai zo cikin ɗabi'un da guda hudu ba to amma aka ce wannan sun jajirci shari'a ne domin shi kambun maka Allah da annabinsa sun tabbatar a to Allah shi ya halitta kai likita akan halittar kai karatu shi ko Allah shi ya halitta shi sa ya tambaye mu a suratul mulk ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful ai wanda ya halitta jama'a shi ya sani an gane ko to shi yasa akwai kambun baka shi yasa da yawa likitoci sun kare ta kambun baka daga baya kuma suka ga suka ga an warkar a gabansu kuma suka ga suka yarda da shi wanda yake son tarin bayani na ahkamul qur'an na ibn arabi shi nan sai ya nemi mujallabi na uku bai samu wani sannan akwai magana da ƙurɗubi ya faɗa a kan baka. amma bari mu ɗauna ƙurɗubi da kafin mu dawo cikin abin shi na ƙurɗubi ya yi magana a kan kambun baka an gane ko a cikin tafsirinsa aljami da a ƙur'ani imam al-qurtubi ne ya kawo wannan aya na suratul yusuf wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid sai ce ni zan kawo muku mas'aloli guda bakwai a shi wannan ayar mas'alar farko sai yake lamma azamu alal khuruj khashiya alaihim al lokacin da ƴan ƙwan Yusuf su yi azama za su fita sai baban sai ya je musu tsoron kabul makara shi yasa yaran da ko makaranta za su tafi kar a manta a rika musu zikirin kambun baka yadda zan kama ba a gaba don su fita lafiya su dawo lafiya ba sharrin ba. baban su ya je mun tsoron kambun baka sai ya umarce su kar su shiga misra kan kofa ɗaya in ji kurtubi domin misra tana da kofofi guda hudu in ji kurtubi wa inna ma khafa alaihim al'ayn li kaunihim ahada ashar rajulan li rajulin wahid ya je mu tsoron kan baka yara ne goma sha farara masu haske da shi kyawawa ko su kama ko lafiya shi sai ga wani kawai ya je ya auro ta amarya sai ya ɗau hoto sai a social media shi ke nan in haɗu da mai kambun baka shi nan yake kul menene yana kwamen daga auren nan in ya daɗe wata da igiya uku ya tsari ko ta ta jinya wasu loka ba wanda yake ba da shi ba kamar wanda sai matansa ta rasu sai ɗau hotonta ranar ta sai rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tura social media yana fada mutuwa ga ta nan da zari ga ta nan eh, eh, eh, babu gidaje. to wannan fa ba addu'a ya nema mata ba ruwa ya zo su nema mata nuna mata dan ta bayyana tsananci ta bayyana a nemi hoto mai mutunci ba sanin dole ne ta tura hoton ta kawai ka ce mata ta ta rasu sai ta addu'a ba ko ma mata ta rasu amma me ne da hoto wani za ka turo hoton da ga wani ɗan iska can sha'awa ya tunkudo shi ko ba shi da aure wannan wasan sai ya rika rungumewa har ya yi kuma ita ta mutu tana kwanciya a wani me kai shuka wata shuka mata a cikin ba mu fahimci wannan don haka ya je musu tsoron kan baka ji kurkubi don mutane da kyawawa lafiyayyu shi ne magana ibn abbas da zuhal da katada da wasu kurkubi ya ce magana da biyu kambun baka gaskiya ne domin lalle kambun baka tana shigar da mutum kabari marhaba ya doktor marhaba ya kan kambun baka tana shigar da mutum cikin kabari kuma tana shigar da raƙumi cikin tukunya ah, duk da shi wannan ruwayar akwai maganganu a kanta sa'annan kuma a da ya tashi bayani mai faɗi akan matsalar kambun baka sai yake cewa shine matsabin malamai na wannan al'ummar kuma shine matsabin ahlus sunna gaba ɗaya cewa kai kambun baka an gane ko duk da akwai wasu tsawa'i na mubtadi'a da suka yi ta amma kuma imamun qurtubi yake magana su ba ta da ƙarfi tun da nasosi sun tabbatar kaga na ibn arabi shi ya yi raddi wa likitoci ne da suka kore kambun baka shi kuma kurtubi ya mayar da martani ga yan bid'a wanda suke danganta kansu zuwa ga addini suka kore kambun baka kambun baka jama'a mai shi yana cutarwa amma sai da izinin Allah bisa ƙa'idar, wa ba zuwa bi bihi min ahadin illa bi ilmi ku sani mai kambun baka fa ba wai sai ya ga abu da idan sa shi yasa mutum yana iya yiwa makaho ne baya da in yana da kambun baka ita suran ta masa abu yana iya samun da kambun da ba. Ah, yadda imamu al-asma'i yake cewa na ga wani mutum mai matsalar kambun baka shi mutumin kowa ya shaida shi ba a yaban abu a gaban shi in an yaba sai matsala ya samu abu shi ke nan sai aka zo ana hira aka ce kai wata saniya ce saniyan nan tana da yawan ruwan nono an gane ko aka ba ka labarin wannan saniyar sai aka ce wata saniya ce don a ɓoye masa sai eh, aka ce masa saniyar kamar saniyar wane ne kamar saniyar wane sai saniyar wane da wane da mai kamfin baka da mai wannan yawan nonon da wanda ba su kai yamma ba duk suka mutu don ƙarfin kamfin baka da yake fama da shi imamul asma yake cewa na ga mutum har na ji sa yana cewa duk lokacin da na kalli abu ya burge ni in ji mutumin sai tururin hayaki ya rika fitowa daga idon wato idan mutum ya kalli abu don ya burge shi har tururin hayaki da zai yana fita daga idon don karfin kambun baka da Allah ya halitta a cikin ana sa masu wani duk da tururi ya fito daga jikin mutum ba bakon abu wani musamman lokacin sanyi kaga lokacin sanyi ai kana magana me zai fito tururi yana fito a gaban ka yadda ibn qayyim al-jawzi cikin ibn nabawi yake bayani cewa akwai bambanci tsakanin cizon na zafi da na sanyi in ana sanyi lokacin hunturu kuna ji turbin mutum yana ɗaukar zafi na bala'i an gane in ana ba yanzu muna zafi ba ana zafi yanzu a yanzu ko cikin ka kuma yana da sani ba shi da zarafi cikin cikin ka za Allah ya tsawaka maka in ba ka zafi a cikin zafi a waje ai da kuwa zafi in ana zafi to cikin sanyi ne in kuma ana sanyi ciki zafi ne domin yadda Allah ya dan adam ya yi ta da ƙafa sai cikin dan adam ya zama kamar rijiya ai rijiya ƙasa ne ruwan rijiya in ana zafi me yake yi sanyi in ana sanyi me yake yi dumi don shi ba kasa ne kai ba kasa ne shi yasa ya ce in ana sanyi hunturu idan mutum yana magana tirin zafi yana fitowa ne a bakinsa kaga waje sanyi cikin zafi shi yasa yana bayani ne a kan sirrin da ya sa yaushe cikin mutum ya fi rudewa ya ta gudawa lokacin zafi to lokacin sanyi kashi ma da kirki ta kai don lokacin zafi jikinka ne zafi amma cikin mai abin sanyi in ka ci abinci baya narkar da shi da wuri sai sa in ka kwanta da ya dace su ba shi ke sai ciki ya zafi amma lokacin sanyi cikin yana da zafi da har turu yake da, kana cin abinci kawai sai ya aika kai jama'a kun ji karfin wannan mai kambun baka har zafi yana fito masa aidin shi shi yasa kurkubi yake wajibi ne akan jin musulmi duk abin da ka kalla ya burge ka sai ka ce Allah sa ka shi Allah tabarakallah ma sha Allah an gane ko duk abin da ya burge ka dan akwai wanda ya wani kambun baka cikin sahabbai lamarin ya kai sa halin jinya da zan gurin ka gaba ka insha Allah عن اللي تتجمد شوف يمتني على المرة تبارك الله وأخذ الخالق أي ألا ما يا أيوانا أي مكان حليفة كم أدر أجل صورة المؤمنون ثم خلقنا الفتى عرقا فخلقنا العلقة بضغة فخلقنا البضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله kan sai ya bi kayansa ya koya na hudu kurtubi ya ce mai kambun bata in ya kalli abu mutum ya sanya masa albarka to kana sa shi ya wanka ba matsala amma bai sa albarka ba lamarin ya ɓaci to za a sa shi ya wanka sannan kuma kurtubi ya ce na biyar a garinku a unguwarku an san wannan yana da kambun bata an san wannan baiwar Allah tana da kambun baka sai a ce a hiyar su da in ka san matar ka tana da kambun baka zan je barka wacce ta aiki ka ce ke ki zauna ki rufa mana. ina ba ta an gane dan yake cewa man urifa bil isabati bil aini muni abin mudakhalati nasi daf'an bil sarari ana shiga cikin mutane don tunkuɗe cutarwa ya ce wasu cikin malamai suka ce ya'muru al-imam bil luzum ilayhi shugaba sai ya umurce su ya zauna a gidan wa in kana faqiran rizquhu ma rizquhu ma yaqum idan an gane wani yana da kafin maka kuna ce alfin to shi kenan sai a cin gare da yawa shi kenan ko in shi talaka ne ya ce lakal da ko su ce sai maka almashi kuna fahimta wanda ba sai ya cika gaba ba don a da lafiyar mutane nawa zai ishe shi a wata dubu da da kai ko da miliyan da tsaye ne zai ishe shi jama'a <laughs> ina ba da an gane sai a bashi abin da zai rike shi don a kare cutarwarsa daga mutane an gane amma akwai wanda ba su gamsu da haka ba don suna ganin akwai wanda aka sani yana da kambun baka zamanin bai zamanin annabi amma da yawa wani kambun baka annabi ya ce don me baka sa masa albarka ba amma annabi ya ce a buga masa bari ya zo a gida a riga ba su na cefane daga bai mali shi yasa suke ganin a tsare shi a gida suna gani a tsaye ta ba ina fata an to shi yasa a nan aka tattauna to amma da yiwuwa sahabi yana da adalcin da zai iya kallon abin ya sa albarka wani wajen mugunta ma da gangan sai ya zo ya zo da abin burgewa sai baki a kai zai ya tana da kafin baka ya lalata wannan kenan a ƙarshe abinda za mu duba ko na kan baka shi ne wanda wani da salam malik shi ma ya ta cikin sarimul fattar Ah, Salam ba da cikin tsarin batar ya yi wa kambun baka basi. wanda a cikinta ya karkata ta gida bakwai akwai dalilai cikin qur'ani mai girma kan tasirin kambun baka akwai dalilai cikin hadisi akan tasirin kambun baka sai na uku maganganun malamai akan hakikanin ma kambun baka sai na hudu bambanci tsakanin kambun baka da hasada sai na biyar yadda dan adam yake wa dan adam kambun baka aljanu kan yi wa dan adam kambun baka ko na bakwai magunguna yadda misalai na wanda suna hadu da kambun baka aka magance ya kawo jaririn da rana ɗaya kawai sai na shan nonon mamansu da wasu ne sun sai zani ne ta iske mu an yaye ta sai a yaye jaririn a cikin kambun baka aka ba da yadda aka magance ya yana shan nono da wani yaro da ya je wa'azi karami yaro ne mai wa'azi iri na ban kayi ne sai take aka ne tsoye da shi wa'azi kafin ya mai zama yamma ya zama kurma sai ya haɗu da kambun baka da ya daka, magance da wata tabiya da ya kira da amurin a cikin al'amari mai ban alaƙi to eh, shi wahid abdulsalam bali malamin mutane da da ya zo bayani akan kambun baka don ya tabbatar da dalilin cikin qur'ani a kan samuwar kambun baka sai ka ayoyi guda biyu ayar farko ne wanda muka karanta yanzu a sunan yunus na 67 wa qala ta'ala wa qala ya bani la da min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafawwitin a nan ya kama ganganu irin da ibn abbas irin sunan muhammad ibn ka'ab irin su namu jami'in da wani irin su bahad da kata da imamu sujji da sauran da suke nuna ya je musu tsoron kambun baka an gane sannan kuma sai ka dalili na biyu da yake nuna kambun baka shine ayar aya ta hamsin da daya a suratul qalam wa in yakadu allazina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajdun da kafirai sun samu dama saura irin eh, su hallakar da kai saboda kambun bakar amma kaga Allah ya kare annabi sai ya daddale ya ce to wani ayu guda biyu galibin malaman tafsiri da magabata na kwarai sun tafi cikin sahabbai tabi'ai da wayanda suka bi su baya su yi amfani da wani ayu guda biyu wajen tabbatar da samuwar kambun bakar a bangaren sunna hadisi mala ya ka hadisin abu huraira annabi ta al'ainu haqqun kan bun masa gaskiya ne mubtada da khabar al'ainu haqqun kan bun masa annabi ta gaskiya ne to jama'a in annabi ta gaskiya ne duk wanda ya ce ƙarya da yi ya kare ta annabi ko wanda ke da annabi ta kan bun masa gaskiya ne ruwayar bukhari kuma muslim ya kawo shi ma a cikin eh, babu haka nan na biyu ya ka hadisin aisha Allah ya kara masa yanzu. annabi yace ista'izu billahi min al-ayn fa inna al haqqun ku nemi tsarin Allah daga ido daga kambun baka kambun baka gaskiya ne ruwayat ibnu majah al'allama na su dina albani ya inganta cikin sahihul jami haka nan ya inganta ya kira toshi cikin sulsulatu hadisi sahiha ya kana uku annabi ya ce ido gaskiya ne walau kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqathu al kan bun mata gaskiya ne da jama'a mun sani Allah ya kaddara abu zai same ka dole ya same ka ko to da akwai abin da zai tserewa wa ya riga ƙaddara samun ka dai ya kwante to shi ne kan don karfin sai manzo Allah yake cewa idan wani yi wa wani kambun maka in an nemi yayi wanka yayi wanka imam muslim ya ka cikin kitabu salam babu tibbi wa ruka akwai hadisi asma'u Bintu ubayd ah, manzo Allah ya shigo bayan rasuwar mijinta Ja'far sai annabi ce yi na dai ƴaƴan Ja'far suna ta ramewa sai ta ce ya rasulullah kambun maka ne yayi wanka masu yara ne kyawawa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ki musu ruqya an gane ko sai annabi ce da akwai wani abu da zai riga kaddara samun mutum to shi da kambun baka imamu ahmad ya ga cikin musulun turmuzi a sunan ibn maja sunan albaniya inda ta fi sahihul jami sannan kai hadisi ibn abbas da ya kana shida manzo allah ce al'ainu haqqu ido kambun baka gaskiya ne Eh, kambun baka gaskiya ne mutum yana iya haurawa saman dutse a nan ce in mai kambun baka ya kallo shi ce fado kenan tana ya ta jirgi kenan jama'a tana fadowa ne da jirgi kenan imam ahmad ya fada tabrani da haifin albani ya inda ta sai sun sanu sai shi yasa kai direban jirgi ya yi sama kawai tabbaci a gajimare kawai ku ci gaba da tafiyar don kana haɗu da wani mai kambun baka jabir ya ka hadisi annabi ta al'ainu da rajulu al-qabr kambun baka wannan zai kai mutum kabari yanzu da mutum sai ba sai za ka daina cewa ka sai wani abu na yayi ka yi kaza ka rike shiga cikin mutane wajen ka burge su wallahi kai wa ka da kambun mai kambun baka sai buzunka shahara ba abin so bane kuma annabi ta wato da khalul jamal al-idr kambun baka na shigar da rakumi tukunya Mana ya kasa a yanka ya haɗu da shirin magi da barkono jama'a abu da ya kashi iya albani ya hasana cin sahih jami'i da cikin sunan sahiha kuma hadisi na takwas da shi mala ya kawo hadisi, jabir annabi ta aksaru man yamutu fil ummah mafi yawanci wayanda za su mutu a wannan al'ummar in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan hukuncin allah da kaddararsa al'ainu ido to jama'a mu kalli wannan hadisi akthar kenan kana iya cewa 50% na wayanda za su mutu a wannan al'umma galibi kan babbar kada tunda yace akthar mafi yawa kan babbar kada shi yasa yanzu kaga matasa sun fi da sabai mutuwa to wa yake wanda fido ba kan da kai matashi wannan kenan yake yawanci wanda za su mutu a wani al'ummar kambun baka wannan hadisi imam bukhari ya kashi tarihul kabir albani ya na cikin sahihul jami to bi sunnatu hadisi sahiha a wayannan suna nan da yawa amma ka Allah sallallahu alaihi wasallama akwai baiwar Allah da annabi ya ga a fuskarta wani digo wanda ga farin fata sai ga digo yana nan kore kore mu shi ne mun gani sai mu ce tawadan Allah ba tawadan Allah bane tawadan shi sai annabi ce wannan baiwar Allah shedan aljanu sai mata kabbun baka ku yi mata ruwa ina ba ta gane da aljanin wannan duk wani godin addu'a za a yi matsala da ya faru to jama'a wannan shine a takaice akan matsalar kambun baka akwai yadda ake warware matsalar kambun bata wanda hadisu da na kawo wannan baiwar Allah da annabi ya gani da wannan digon Hadisu ummu salama ce baiwar ummu salama aka gani da wannan digon a sa annabi ya ce a mata ruya imam bukhari ya sa hadisin da imam muslim kambun baka har mutumin kirki yana iya zaba da shi yadda akwai sahabin annabi abu umama ibn sa'al ibn hudayb ya an samu hadisi daga wajen sa yake cewa sa'al ibn hunayf yana wanka eh, yana wanka a wani kwari daga kwarin madina mutum da ne kyakkyawa fatarsa yana da laushi da sheki shi ke ne cire babbar rigarsa amir ibn rabi'a sahabi ne mutumin kirki ne sai kalle zai kai wannan yana da kyakkyawar fata lallausa to kun ga yabo ne eh, ba ma kushe ba sai ta ce sai zazzabi ya lulluɗe shi sai karkarwa akwai wanda za ka zazzabinsa duka kambun ce, kawai a kasuwa yana tafiya lokaci za kaza kaza da tsoro to shi da kenan annabi da aka zo da shi ba lafiya a za a nemi eh, drip ne za a yi kaza ka san sanya wa mara lafiya mai zazzabi drip annabi da ya faɗa za a nemi drip ma ni mai jahannam ku sanya na tafi abin da ya ba wanda da ibn qayyim ibn nabawi yace annabi ba wai yana nufin ruwan kawai za a watsa ba a za yi wanka kuma za a sha kuma in akwai hanyar da zai ji jijiyoyi za a sa shi ya ji da drip da ake sawa sai da mutum ya je malaria sai ka ji ya shan da yana kafa annabi ne ba da sadar amsa sallallahu alaihi wasallam shugaban likitoci to shi ne sai annabi ce wa kuke tuhuma ya yabe shi kuna tuhumar wani ya yabe sa sai suka ce Amir ibn Rabi'a sai annabi ya kishi ya kira sa ya ce don me ɗayan ku zai kai kashe dan uwansa don me ba ka sanya masa albarka ba ai da kai ba sai ka sa albarka sai annabi sallallahu alaihi sallama, ya ce wanke fuskarka wanke hannayenka wanke gwiwoyin hannunka wanke gwiwoyin kafarka wanke kan yatsun kafafuwarka da cikin ah, mayafinka ana tarar ruwan a ƙwarya ba a yarda ƙwaryar an ajiye shi ƙasa ba sa ta ta a watsa a gajen bayan wanda a yi wa kambun baka ana watsa masa ke wani yana akwai yadda ake magance kambun baka da rigakafi da gare shi insha Allah ta'ala wannan zai bi karatu wanda insha Allah ta'ala ga doktor ya samu da ziyara muna yi wa doktor sanar zuwa wannan shine babban bako da ya kawo mana ziyara a wannan gari mai albarka kuma mun sani shi yake gabatar mana tafsiri da yamma kuma shi yake gabatar mana karatu a masallacin sarki daula da su ba albarka ya taho da ita wanda muke kira ga ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su moru da ita duk da ɗazu na yi niyyar zan ka ziyara na jirgin na kai ziyara sai ku daula sai yau ɗin kenan sai iska ya tashi kuma ya kama na kasuwa ruwan ma dai ya tafe da amma ban rama ba don alkhairi ne ba ko bai nika ya rama <laughs> Allah ba da lada muna yi wa dokto sanda ruwa duk da ni na roƙa ma a bar mu yi ta tafsiri da daddare dokto ya ta yi da yamma to sai wani gina mai mutu da kuma da ya cewa insha Allah ta'ala gobe da daddare wani haka doctor zai karbe ni na haka sai kuma zan koma da yamma sati daya an gane ko saboda haka da ku da kuke zuwa da yamma da ku da kuma sai dare ko kuke zuwa don karancin wayo an gane ko ba ku haɗa albarkatar da ka ba gobe insha Allah ta'ala za a ci gaba da tafsiri doctor zai zai ci gaba mana da tafsirin dare a nan suratul baqara saboda haka duka sai a zo mu ba da haɗin ke kwarai da gaske mu kuma insha Allah ta'ala gobe za mu ci gaba da mutum da mana tsaya suratul yusuf a da la'asar karfe ruwa ke fara insha Allah ta'ala kudu da rabi na ko da jazakallahu khairan zai tashi bam ya ba doctor mu Eh, za mu ji kalmomi daga bakin dakta dr shamsuddin ah, wanda malami ne wanda ya zo mana da albarka da fahimci kwarai da gaske wala Allah sa ka yi lafiya ka zama lafiya Allah tsara rayuwa albarka ya albarkaci zuriya gaba daya mu mun san ɗacin ka tashi da wani gari ka zo <laughs> yau ko sau biyu mutum ya ko sati ɗaya da zai duk ya samu amma dakta muna maka sanda zuwa saboda haka dakta zai yi wasu wannan da kalmomi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وانصرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duba da ziyara na kawo ba da niyyar ce wani abu Nima na zo ne a matsayina na mai saurare don in fa'idanta amma malam ya ce ce wani abu zai na ganin babu abin da zan ce zai yi wa malam addu'a allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi dukkanin waɗanda suka tsara wannan karatuttuka da dukiyarsu da tunaninsu da shawararsu da masu rikodin da 'yan hizba da kowa da kowa fatan mu Allah madaukakin sarki ya sanya lada na wannan kyakkyawan aiki a mizani na kyawawan ayyukan mu Allah madaukakin sarki kuma ya karbi ibadan mu baki da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan kuma in Allah ya kai mu juma'a mai zuwa zai ja juma'a a masallaci na nan juma'a ah, saboda haka muna son sai sha biyu masallacin da cika har layin da baya baraka na biyu lakta ya riga ya rufe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan